masu saurari jabir mustapha sambo ke muku barka da hantsi daga nan sashen hausa na bbc a ukraine ana dakon isuwar tawagar majalisar ɗinkin duniya tashar nukiliya ta zaporizhia duk da kai hare-hare da ake ci gaba da yi kusa da wurin a najeriya matafiya sun fara jin raɗaɗin bala'in da ambaliya ta haifar musamman a yankin jihar jigawa motoci da yawa sun zo bakin gadan nan dole sai komawa suka yi suka ɗauka ta dawa sa'annan suka kokari suka ɗauki hanyar da za su tafi Kano kaga wannan ba karamar wahalarwa ba ce a fagen wasanni sabon dan wasan manchester city elin haaland ya kafa tarihin cin kwallaye tara a wasanni biyar bayan da ya jefa kwallaye uku uku a wasanni biyu jere za kuma mu ji rahoto kan shirin yi wa sojojin uganda dubu goma rigakafin cutar ebola amma sai bayan kun sha labaran duniya